to abin da an ka sani dai ga musulunci in an zinari a ko gona wani ko kashin kasar wani to hukuncin sai na ga hukuma hukuma ita za ta yanka ma inda za ka yi aiki don ka samu sai dai abin da ka samu naka ne eh, wato abinda ka samu na kai amma hukuncin wurin na hukuma ne domin an bar mutane ga irin wannan suke ta faɗa tsakanin ko gonan ka ne sai hukuncin sai koma ga hukuma sai mata to akwai abin nan wato asalin a ce mutum an kai kasar ki ta zinariya don a yi haɗa wato asali bai halatta ba domin ba san abin da za a samu ba amma ya halatta saboda lalurar mutane a ce kana da ramin zinariya ka ba wani haka shi kuma ya ka ijara wato zu'uli an ka ce sunan shi zu'uli ya ka wani abu ya sai ya haka ko zai samu na ce kun ga asali bai halatta ba don ya san abin da bai sani ba ya sayi abin da bai sani ko bai samu ko ba zai samu kuma nawa zai samu amma kuma da yake mutane na bukata a haƙo ya halatta a baka wani abin yasu a da yi kun zuwa ta lalura tana tana halartar da abubuwa waɗanda yake sun hannu idan

ويكون إذا نزل أجيرا في بيعها har in an ka aka turane ta ba da turane ka za ka ce sayar to shi ya zan wato dan eh, kwadago wajen sayarwa kun gane ko eh, in ya sayar ko nawa ya sayar sai a wa ala da bayan kana kuɗin da ya samu to sai ya zan wato a ce sai ya yi irin na kadan kacinsa da sarali kun ga kuma akadi da mutum ya yakan saba don wani ya iya fatawurki yana yi wa kai da rabin ka ce kai da rabin riba ni da rabin riba domin kafin zai samu da yawa ya iya wani bai iya ba kana yi wa ka ce kana zan baka ɗaya bisa uku ko kuma zan baka abin nan daidai eh, yadda dai kuka shirya domin eh, bai iya sosai ba ba kamar wanda ya kware ba ne sai a bibi irin ka. ya ya kamata a yi kirani da shi da kuɗin da ya samu na sayar da waɗannan ta wato kuɗin turanin da ya sayar sai an biya shi gyara sannan kuɗin kuma waɗanda an ka samu a to yi a kiranin kwatankwatan sa ka kun gane ku to hmm. bayan an an sayar ana hmm. ba shi ladani ladan sayarwa sannan kuma zuwa yi sannan a ce in an ba su kamar kuɗi ka ba ɗin nawa ya kamata in yayi in ya samu riba a bashi cikin riba a ah, ladan da ban lada su sayarwa ce to kuma su kai shi fa dauki ba ina gani kamar wannan shi sa ka ba shi ladan ba ƙara ah, abubuwa ne daban-daban an ce ka ba shi kuɗi ya sai ya fa dauki a ribar da ya samu abin nan shi da ya kai ka kamar yadda kanka shirya to na ka ba shi kuɗi cash sai ka kawo alƙawarin ka ba shi to anan sai da sulafa har a san inda an ka tsaya kaga yana aiki to sai a bar shaka nan eh an ce bai halaka to in ya auku ya za a wani an ka ba shi sannan da gaba masu hukunci sun kaji za ta sai gyara tsayar wasu da kwari sannan bayan kana kuɗin da ya zan tuni da ya fara sadauki da su ni ya kamata a ba su gani da su don gyara su ne bayan ya auku in nazara har in ya auku ya ba a gyara eh. kamar in ya sayar da shan araba riba to nawa ya fi abin ya yi ciwo kullum ah, ne ne yake ba su yana yi wani abin da kai ka ba ke can ya ya wuce kina ko bai yi wa to ya aka san riba Thank hmm? you. sai kaddara ka ba ta ta kullum sai mai yana so a ba ciyawa yana so a ba dusa yana so a ba ruwa nawa za an kaddara ana ba shi hmm? kamin a yi shekara guda har ya kan yi shekara eh? kun gane wannan ko to wannan shine nan ne wato ribar banki ke iya shigowa in za ta shiga a yanzu yanzu na da kuɗi ya ba banki to kun ga waɗannan sharuɗa da an ka amma kowane wata ga abin da yake bayarwa ya ci riba da ci riba ba shi da nan kan abin ne ba asali bai halatta ba don wato wannan shine bashi irin na jahiliya in ka biya shi ke nan ka biya ba ƙarin kaza ba ka zauna shekara kaza ko nawa ne haka ake yi ko wani wata in ka biya da ƙari haka ne ko ba haka ba to muna iya hana wannan ɓanna za mu iya hanawa saboda haka kayan kuma in kai ka bayar ka ce yi a sa a deposit ciki wanda an ka ba wani sai ya ga dauki an kai ta ƙara masa kira dimama yana yi ka ka ba ka ce ba ni to ana mayar mutum da ya aiki to a shi ƙara karɓa ya sauki don asalin abin wato in mutum ya duba duk bai halatta ba kun gane ko. to shi kenan mu zauna haka nan sai an rada ke fatauci kun gane ya gane wato yana da wuya abin nan tunda mutum bai iya bai iya mai da mutane su ji hanya to filas kenan sai ya karkata ah, to ya bai ko da ka karkace da kai an karkace da kai ko da mutum ya yi hmm. eh ya halatta ka ce ga suka ajiye mun tsada eh, abin da zan biya haya wurin ajewa eh, wannan kalashi da karanta kawo ko ba haka ba to amma abin nan wannan ga shi aka yi fatauci da shi wato fatauci da shi wani ake ba kuma sai shi kuma aza mata in an karbo abin da zan karbo su raba su ba ka rabi ko rabi haka ne ko ba haka ba a sai dai ne kace ba ka so inda a ce kana ana mayar mu wancan to ba ana yawa ba nan ka kara abin nan ka kara ma ka kara ma jambo ni. Eh, kuma ku dubi yanzu abin da ya auku misalin kana da kace ta banki na aje cikin akwati na shi ke nan za an canza an canza launin shi ke nan ga takarda abin nan risala ta bita kuma mutum ne zai ba shi kuɗi a ajiye mana yan ba shi ajiye mana zan biya shi ladan ajiya to sai kuɗin suka bata wannan ko zan shiga ko ya a ɗan ajiya ka ba su ka bata ba abin nan zan ko biya shi ladan ajiya duk da haka tun da ajiya ka ba su ba abin nan amma السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه، من أجل باب يو والقراءة جائزة وفي القراءة يا هلتا أظن أنك تكون القراءة سبيل آه، شرح bi shuruɗin wato shi birabi yana halatta amma da sharuɗa أحدها أن يكون بالدهان والدراهم وهو يظن بكتي ديناريا في أذرقا yanzu a nan tun da babu zinariya ko azurfa a ba mutum kuɗi wa bai abin nan na naira kenan ba yiwa a baka a baka a kimar abubuwa a cikin ka sayar ka yi abin nan da shi domin sun gane bil'adda ai bil'adda ne ba ko da aunawa wato ba a ba mutum irin ba kayan sayarwa a cikin ka tafi ka yi ka da shi domin ba kan abin da an ka ba ka ba kagan yana ya ka sayar ya fata kuma yana ya ka sayar ya shi a ce kaga sai abin da ake iya dogara a kansa a ce ka bani ta ka gane eh? a kan shari'a bashi wadda yake in ya taho za a ɗauke shi don a raba a shi yana yana yiwa ya ta a kai sama yana yiwa ya ta a kai kasa daga koda da nani ne kusan koda abin nan naira kusan haka ne amma ta fi sauki idan ka ana iya cewa abu kaza ba a ce ka gani kuma ne idan na bada kamar kamar dubu ne ne ce na dubu kaza ne na suna abin da ya fi haka nan kamar tauri ban ne dubu kaza ne a sayarwa kabbat kenan dillanci kabbat ya sayarwa ta kenan ku ba a dinnan kila wani sai an samu kuɗi a ya fi sauƙin mu'amala وقل أرخص فيه وقل أرخص yi بمقابل الذهب والفضة wani ya yi rangon ce maimakon a ba da tsaba kuɗi a samu sandunan zinariya da sandunan azurfa su don an auna an san nauyin su kun gane wala ya ji bil uruli ba ya halatta da kayan sayarwa ba kayan sayarwa a cikin ne abin nan wala da sai in nan makila ko kuma a ba mutum ne ya ta abin nan buhuhuwa na dawa ko na shinkawa ko wani abu ayin ne zina da ko na aunawa da nauyi ina ana magana shari'a لأن القراءة في الأصل ضرر لأن أصل أنت وأصل هلك بضرر جزء بعد هذا اللي بأسامي لأنه إجارة مشغولة دون إجارة تيبا بأسامي يا أنت كفارة كيك نكي يا أنت مريضة كيبا ربي ميزة ميزة تسامي ba ba a abin da za a samu ba kuma kwana nawa za a aika ni a hal yarbahu domin shi mai aiki da sani ba shin zai ci ribar aula ko ba zai ci ba wala ta kadar bihi ba mun kadar zai ci ribar kan mi kadaru nawa zai ci wa kadalika rabbul mali shi ma mai dukiyar da sani da la ya dari hal yarbahu zai ci riba aula ko ba zai ci riba ba wa hal yarbi ilayhi ra'atul mali asalin dukiyar za ta kuma gare shi aula ko za ta halaka fa kana dalika darara wannan duk urudi ne ya ne waɗannan hukoki tsari a da hudu da جوزه بالضرورة ilai domin sai dai ya fayi abin nan shari'a ta halatta wannan domin mutane na da ya fayi wanda an da kuɗi ya fa kenan ya zauna ba kowane mai kuɗi ke iya kafarki ba ba kowane mai iya kafarki yake da kuɗi ba don ga wata ana fa a taimaki juna wani hajjatin na da ila ta'amul ko mutane na da bukata ga yin aiki da shi sai jibo an yi jawwada da haske. ya waje da ko da yake akwai abubuwan da an sahaba a ciki a halatta mu kidara ma da wani fitar gargadon yadda shari'a ta halatta wa huwa an-naqd wa shi ibada kudi al-madrid ko wadanda yake kudi wadanda yake sanannu an san duk da ne an buga su wa ma fi ni min min qala da ko ko abin da yake kama da shi na san dinan zinariya da Allah qadar ga wanda yake suna amfani da shi wajen wajen ciniki kamar yanzu abin nan cikin um, um, uh, duniya misali da sandunan da ake yi ko ba haka ba uh, ko da yake akwai tsakanin banki da banki ɗaya ne tsakanin ƙasa da ƙasa ɗaya ne ake amfani da amma mutane tsakanin su ba abin da wani da ko sanin yadda ake yi ba domin yanzu yadda ake walwalewar rikicin eh, abin nan bankuna a tsakanin su ba wanda ya sani kun ga wata sana'a ne da wasu mutane musamman musamman

Abin da an ka sani ne ga musulunci in an sami zinariya ko nuna wani ko kafin kasar wani to hukuncin sai na ga hukuma hukuma ita za ta yanka ma inda za ka yi aiki don ka samu sai dai da ka samu naka ne eh, da ka samu naka ne amma hukuncin wurin na hukuma ne domin an bar mutane da irin wannan su ta hada su malam kamar dai gonan mutum gonan mutum ko gonan ka ne sai hukunta sai koma ga hukuma mata to akwai abin nan wato asalin a ce mutum an kai kasar shi zinariya don alhaka wato asali bai halatta ba domin ba san abin da za a samu ba amma ya halatta saboda laluran mutane a ce kana ah, da ramin zinariya ka ba wani haka shi kuma ya baka ijara an kace a sunan shi ya baka wani abu ya haka ko samu kun ga asali halatta don abin da bai sani ba ya ka yi abin da bai sani ko bai samu ko bai samu kuma nawa bai samu amma kuma da yake mutane na bukata a haƙo ya halatta ba ka ya a

ترى شو كان هذا وإذا امتنع لقراءة إن أنت تؤهن لقراءة بسلعة ويكون إذا نزل أجيرا في بيعها har إن an ka aka kira ne ka ba da to shi ke nan ya zama wato eh, wajen sayarwa kun gane ko eh, in ya sayar ko na ya sayar sun alisa fa wa ala kira da yi da bayan kan kuɗin da ya samu to kai ya zama wato a ce sai ya irin wato kun ga kuma akadi da mutum yakan saba dan wani ya iya kafarki yana yi kai da rabi kace kai da rabin riba ni da rabin riba domin ka san zai samu da yawa ya iya wani bai iya ba kana yi kake kace kana zan baka kai bisa uku ko kuma zan baka abin nan eh, daidai yadda dai kuka shirya domin eh, bai iya sosai ba ba kamar wanda ya tsare ba to sai a bibin kimansa ya ya kamata a yi kirani da shi da kuɗin da ya samu na sayar da waɗannan abin wata kudin tuɓa nan da ya sayar sai an biya shi ijara sannan kudin kuma waɗanda an ka samu a ce yi a kiralin kwakwal kashin sa ka kun gane ku to ladan sayarwa sannan kuma zuwa yi sannan a ce in an ba shi kamar kuɗi ka ba ɗin nawa ya kamata in ya samu riba a ba shi cikin riba a ba shi kuma cikin riban ma ladan a ladan da ba lada su sayarwa ce to kuma a shi kai ka dauke ba ina kamar wannan shi sa ka ba shi wannan ladan ba tsara abubuwa ne daban-daban an ce ka ba su kuɗi ya sai ka saka a ribar da ya samu abin nan shi da kai kamar yadda kan ka shirya to maimakon ka ba kuɗi cash sai ka kawo ka ba shi to a nan sai da har a inda an ka tsaya ka ga yana aiki to sai a bar shaka nan eh? eh eh an ce ba bai halatta to in ya auku ya za a ne an ka ba su in sannan da gaba masu hukunci sun kaji sai a ce to ijara sayarwa shi ta kwata sannan bayan kana kudin da zan su ne ya fara fatauci da su ni ya kamata a ba su gari da su don gyara su ne ba ya auku in nazara haɗin ya auku ya za a gyara eh. um, eh, in ya sayar da san a riba wata ga abin da yake bayarwa ya ci riba ba ci riba ba shi dai na nan biyu na ne kaga asali bai halatta ba don wato wannan shine bashi irin na jahiliya in ka biya shi nan inda ka biya ba ƙarin ka ba ba ka zauna shekara ka za ko nawa ne haka ake yi ko wani wata in ka biya ba ƙari haka ne ko ba haka ba to muna iya hana wannan banna za mu iya hanawa saboda haka kuma in kai ka bayar ka ce ai a za a deposit duk wanda an kaba wani sai ya dauki an kai ta tsara masa kira bi mamma yana yi wa karkabi ba kace ba ni so to ana mayar mutum da ya aiki to a shekara ka karba ya sauki don asalin abin wato in mutum ya diba duk bai halatta ba kun gane kun to shi kenan mu zauna haka nan sai an rada ke fatauci kun gane yadda bari a bayani wato yana da wuya abin nan tunda mutum bai iya bai iya mai da mutane su bi hanya sai tilas kenan sai ya karkata ah, to ya zai ko da ba karkace da ai an karkace da kai duk da mutum yayi Eh? ya halatta kiran ga su ajiye ne da ba biya da ya abin da zan biya haya wurin ajiyewa eh, eh, wannan kalashi ne karanta kawo ko ba haka ba to amma abin nan wannan ga shi a sai fatauci da shi wa ke fatauci da shi wani ake ba kuma sai shi shi kuma aza masa in an karbo abin da zan karbo su raba su ba ka rabi su dauki rabi haka ne ko ba haka ba sai daidai ne kace ba kafo inda ake kana ana mayar mu wancan to ba a mayarwa ba kenan ka kara abin nan ka kara ma ka kara ma jambo ki Eh, kuma ku dubi yanzu abin da ya auku misalin kana da kace banka banki na aje cikin akwati na shi ke nan za a ji an canza launin shi ke nan ga da takarda abin nan risala ta dinta kamar mutum ne gani ba shi kuɗi a ajiye mana ba shi ajiye mana zan biya shi ladan ajiya to sai kuɗin suka bata wannan ko za shi ya ya a dan aji aka ba su ka bata ba ba abin nan zan biya shi ladan ajiya duk da haka tun da aji aka ba su ba abin nan amma in ya ya yayi fatauci da shi in ya taɓa ya fatauci da shi in ya in zai biya ka

ba ka yi sake ba to nan ba a ta tafiya don amana ne amma idan ka taɓa ko da ka ba ka buɗe ka sai ka saye sayen yanka ka kame ka to ka mayar ka aje ka abin da an ka an ka ce ba ka biya da ka taɓa oh, kuma nan ai mun nan ba za a gane cewa ko mutum ya taɓa tsakaninka da Allah fa ai wannan shine amfanin wato musulunci kullum bai barka kai ɗaya ba ba ba hukunci ne wanda za a ce sai dan sanda ya zanka ba ko ka yi ko abin ne in in haka kara ne kai kai Allah ya sani ka gane ke mutane daga wannan ruhi shi ke sa a ai sai ta yawa cikin abin nan amma in wannan ruhi yana cikin mutane banna ba za ta yi ba don ko ina ka fatan Allah na nan tare da kai eh. ina ganin zan duka larura haka ne wato kuma amma akwai wani abu kaga can asali da zinariya da zinariya ne yanzu babu zinariya an da kiyar kaga abin ya hmm. duk da haka kirari ne ga abubuwa mukawwama don ba ka ita a bari mu auna da wannan dinariya ko kuma auna wannan takardu abin da ya saɗe sun hukumar gari don babu wani abu wanda aka kusa ga yadda hankali zai ɗauka sai su haka ne ko ba haka ba Allah ka tsawar hmm. mai ajiyewa a gida aka canza hmm. in ya samu wani wanda ya tafi sai taimaka ya fita sai ya canzo mai a wanda zai da kuɗi in ce ga kaza ya taimaka ya zo mishi in yi an sa taimaka ya yi yaudara ko bai ba

domin kiyam ne waɗannan takardu eh, kimomin abubuwan ne da ba sani ba kun ga misali can da lokacin da ana amfani da ah, farfarin kudi ah, a lokacin nan mutane suna dubin farfarin kudi masu kudi ba su da wani dogon tunani kamar irin wannan kun ga abin ya ɗan amma kusan duk abu guda ne don inda za an kira amfani da su ba su da amfani sai dai irin abin nan dan wajen mai sa rayu ran hawa ga abin nan <laughs> eh. hmm. Ni da aka samu. ni ka bayar ni ne da kina su da haka a zai ka zuwa kai sa ka ba da dinara ko ka ba da azurfa ka ba da kima abin nan eh, hayal yana wa misali yanzu ka ba da abin nan naira dubu naira dubu yana wa kalin baɗi war haka kima ta naira ɗari ko bai wa yana wa kuma ta zan naira dubu domin ya danganta ga tsada abubuwa in ana sai da buhun shinkafa a naira ishirin kun ga ta yi abin nan naira sai kai daraja in ana sayarwa naira ɗari ya lalace kun ga shi kenan wata mutum bai san yadda zai kama abin ba in ne kawai sai ya dibi yaya zai dan taimaki mutane shi ne ya za ka taimaki mutane ga irin wannan da su samu wani abu don kada a cuce su karai a zinari bai da wani haduwa don ko da yaushe zinari zinari ne kamar abin nan kudin shinkawa ko da yaushe kudin shinkawa ne ko ba haka ba kun ga eh akwai shinkafa da yawa ya eh, yi arha amma da ne shi hukun shinkafa ko ya yi tsada ko bai yi tsada ba in za ka ciniki da shi musan ya ce ba a yi bai ya abin nan da auna da a yi zakka hmm. to in ka aje karanta akawun kuma abin nan kaga sai ya ta sai ya cannewa kaddara kana da su da yawa kullum abin da za a da ke in yana kuɗin na da yawa wata kullum za a ɗiba kila wajen naira hamsin wadda kita ake take wata kullum wata mun haɗa cikin rikicin da ba mu sani da samun ba ba wannan ainihin magana ta kada ka abin muna cikin wani tsaron muna turanta abin nan yawa kada ka ja Mutane ya samu nama da irin ya sa. Idan ka ba. Eh? Eh. Eh. Yana nan. Don kuwa ni kiyar ne wanda ka suna tattalin wata ɗan hafi. tafiyan ne ba wanda yake da hayal ne wato yanzu abin da yadda abin yake cikin da kasa ko wata kasa an rarraba tsarin gidan tsarin gidan mutum wato ko wata kasa kamar gidan ka ce ga iyakar shi ga komai nashi da ka san mutanen da ciki arzikin ku shine za ka kima ka ce muna da kaza cikin gidan da ɗakunan mazi da aikon da ake yi da masu daka da mummuni shine ake kima wato a ce muna da naira kaza ko muna da dala kaza ko ba haka ba kuma shi ne gwamnati ke rabawa don a raba arziki yana yiwa wannan manomi ne wannan malamin makaranta na karanta da 'ya'yansa an yi noman da zai yi yana naira abin nan yana naira dubu nomansa shi ma wancan naira ɗari biyar wancan kaza wannan malami ne shi kuma a karantar da yaya ɗaya ke yi an yi duk an yi musu jimla an ce miliyan kaza ko ba haka ba a kowane shi a bashi albashinsa sai ya gare shi amsa a ce ko kuma ku biya kaza eh, eh, ku biya kuɗin makaranta kaza kaga dawo da sun kai ita za su kira su kai kasuwa wani ɗan kasuwa ne shi kuma yana da wayo sai ya tawo banki ya bashi rance sai ya kai ya sayar musu ya zo da ɗauka ta wani ya ta wani ne wato wannan abin na ƙasa shi ne ake ta dawuri da shi gwamnati ta samu ragama kawai don kada wani ya tafi ya ɗiba ragama ɗaya da an kasa an kalike shi ɗaya ne wata yan a'a wata abin da an ga hannun kasuwa na duniya idan ka raba ka samu gida goma wani gida da nasu ko to sannan kuma a yi wani abu wanda zai haɗa wannan ta tafi ta yi aiki wancan gida don an biya ta ina za ta ɗebo abin gidansu gidan nan tafi gidansu kaga in abin nan in an kaso motoci daga waje cikin najeriya babu babu motoci ba motoci ko ba yi gidan rediyo ba yi rediyo ba yi ne wasu sun kai in an sayo sai a yi musu kima a ce rediyon ku da kun ka sayo da bi da motocin ku da kun ka kawo mana da miliyan su da su miliyan kaza saboda ku da miliyan kaza ba su ba ɗauka kuɗin za su su sayo da su ba sai da shigo cikin ƙasa su sai auda za su sai kaza su sai kaza na miliyan kaza su da su ga an canji an mutan yi wannan da wannan shi ne ake yi sawa da ake yi cikin banki don masu lissafi da masu wayo da a can su bi ta wawun ce an sun fita da abu kaza ko shi ne hmm. yana yiwa ku dau komi ba misali Najeriya abin nan alhazan mu su ta su sai Saudi Arabia da da abin nan da kudin su kun gana an ba su kudin waje takardar da an ka ba su sai sai su sai abin nan su yi musu canji da abin nan riyalat su sai abin da suke so na abinci su saya su ci maimakon yin nasin nan da sun ka fitar sun ka sayar kasuwa ko ba shi ne ba to amma kuma banki ya ya canza ba mu ba wani abu da muke sayarwa daga Saudi Arabia balle a a zane saboda haka ka sai a kai bankin duniya don sun tafi Ingila ko Amerika sun ka sayar wasu abubuwa maimakon a biya daga naka ko sai a ce kai suna bin Najeriya kaza mutane sun kai sun ci kaza sun ci kaza sun ci kaza saboda haka daga cikin kudin Najeriya sai a gane haka ne ko ba haka ba Menene? Ban ji ba. Imam? Eh. cikin masallacin juma yana wa'azi hmm. sai ka wai kamar dabbobi haka ne suka yi barna wai in mai gonan bayyana to abin da ya mutum ya ɗauki saniyar da ta girma ya ɗaura a gonan a ah, da ka aiki aiki an yi magana da mutum malam sai an sa mai sa ba shi ba ne ah. yana son ya ah, eh ya halatta a cikin mata kan bashi da daure sai ka sayar da a'a yana yiwa a sayar ma da sa bashi a ce naira abinan dubu eh. amma bayan mako biyu ka kawo kuɗi ka gani a'a in dai an ce sai ka sayar ya ba ka sayar

wannan kuma daban amma dai abin da abin da ka karba ya halatta wani ya bi da ya ci da ya yi wani aiki na an baka an baka kuɗi ko ƙonin shi kai kaci hmm? wannan kirafi wannan kuma daban amma dai abin abin da ka karba laifin ka na nan gare ka dan laifin ne ko ka ci ko ka yi sadaka ko ka yi kyauta ko ka yi zubar ruwa in dai kai kabar da shi to kai an kake mm. ya yi an da ya cewa dan yana nan gyara ya karatu a yi ba a yi zaune ba yi zaune ba yi suna shiga ta mana mutunci aiki sun da kai dafa bi hmm. aka ba shi intar hmm. shi ya ke karɓa saboda ya san haram ne hmm. kuma ya yi wannan saboda Allah ya taimaki arna kuma <laughs> kami a jima sai gida kana da ne eh, ita shari'a ita muke nema ba ka kullum muna yi don mu taimaki abin nan mu ba ba mu Allah ya ce eh, Allah ya ce ni an kai kawo ayi ina riga ta mala zuwa ga wannan cewa a kawo zinariya a kan wannan ya samu shi da ba wanda zai taimaka a gyara daga cikin abubuwan da a naira a amfani da koyin na zinariya yana yiwa yanzu zai wahala eh. ni na ganin abin cin ya don wato asalin kiralin kansa an aza bisa abin nan da an ka aza an aza shi akan abubuwa waɗanda ba shi yiwa don an zuwa wahala an ka halitta muku to gan abin nan wahala ta ƙara kuma babu yadda za ka yi ka fita ya za ka tsunta mu kanka yana da yawa ba mu hanyar gyara ba ne na duniya ne duk gaba ɗaya haka Allah ya canza ta duk ba ɗaya ba in ba haka nan ba ka ka tsare musulmi kada ku karɓa kada abin nan wata na alaci kenan ka yi haɗa da musu ka yi haɗa abin nan ka cuci musulmi ka danne su abin nan an nasa Eh, kamar yanzu misalin karbuwar abin nan shekarun baya da laraba ke ganin wannan haram ne miliyan su na kudin su ko biliyan su na kudin su suna amerika cikin bankunan yahoo duk riban na duk abin intanet din nan duk yana ga hannun su suna yakin su suna sau kawo jiragen su ta su yi ta yakin su ni sun karto sun da maki a hudu din a shi ne walil amil kiswatu wa ta'abuhu idza ta'akhara fil mal alladhi lahu bala in ya zan dukiyar nan ta kirani wanda an ka ba ta ta fatauci wato dukiya ce mai yawa sannan za ka yi tafiya ko za ka tafi Amerika ko za ka tafi ingila ko za ka tafi rasha da ita ina za ka ci cikin ta zaka ci gargadon hali kun gane ko wato don haka an ka ce mashi mai aikin ya samu ya bi abincin sa turan sa wa amu da abincin sa idan sa fara fil mal da lahu balu in yi tafiya cikin dukiya wadda yake tana da abin muhimmanci wa inna ma yakta fiha sanarin da amma kuma inda yake iya tuba tufafi inda ya zanga tafiya mai nisa ce amma in ya zan gida ne inda yake bai bukatar sake wasu tuwafi sun yi ba'adi da baiti da tuwafi wala ya kasa simani riba hata ya zalla rasul mali ba za su raba riba ba sai an sami an sayar ga asalin kuɗi sannan ga riba riba na ita za a raba gane wannan ka gane shi da a ciki kai kai muna tunani in kana da iya to ga muke ka sai ka da tsadi zuwa rana to haka ne ba ka sai ka ga kenan abubuwan suna ƙara wuya suna ƙara abin nan ne iman ta ta shina da wuya ta in mun diba su yadda sun kai dan wannan kokari nasu ai sun kokari ne yadda za a rage cutar in su banki gargadan iya wasu hmm? amma ba sun ke cuta ba ai ƙasar ce gaba ɗaya daular ce gaba ɗaya ita a rike da abin wata kowane ma'aikacin banki ai kamar malamin makaranta ne kamar alkali ne ko kamar wani abu ne ko wani aikin duk gaba ɗaya ayyukan da ga hannun mutane ai shi ne gwamnatin din ko ba haka ba shi ne gwamnatin din ko wani aiki nan in an ka bar wata an aikin gwamnati ya lalace a nan kenan yana yi yawan da asama ai shi sama wata eh, abin hela madai ne amma waɗanda da ayyukan nan daban-daban ai ko gwamnati ko ba haka ba hmm? ka da ku tunanin abin da kafin su zuwa rana ta yau eh, ko kuma zuwa eh, abin da talata na komo wannan bibi ne da insurance ba ne eh kaddara insurance asalin shi eh, to ba san in bude babin insurance sai ɗan mun asalin sa ta ne ta ne tsintsa

a'a ba shi da ya yi tafiya a kan abin zan ce za a bashi yi shi da iyalinsa hmm? ai yana wa kansa aiki ne don riba da za a bashi ita tashi wanda zai ci da iyali amma yanzu wanda yake ya takalifin tafiya sai dai za ka ce ko wanda ya daukar masa dako ko wanda ya daukar mata kaya ko wanda ya kudin eh, hotel da menene wa zai biya cikin ta biya ba da ba riba ba iyali a'a ba in wato in tafiya mai nisa ya ce in ba mai nisa ba ce wanda yake yana bukatar canza tufafi yana yi yawa ta zai kasa mai sanyi ka wannan ko da dadewa yana bukatar canza tufafi wato kowane za a ba a shi kun ga ilmi wato aiki ne na duniya gaba ɗaya ba wai aiki ne na abin da wanda yake da ƙaramin ilmi za a yi ba wannan yana tambaya ne hakkin matar shi akan yan uwan shi da kuma hakkin yan uwan shi akan matar shi a to wannan ra a taba za a yi wannan cikin ruwa da sadu a bashi direba ne ya shi yana kuwa akan hanya tun bai tsaya ya gudu to ana na ana jin ta sai lahira ta ya biya ta ba da ya san ta wani gari ya kamata ya tsaya har ya gama isa ko eh, ya yi wata ya ce aiki na kabiya eh, in da ga kowa ruwan na daban kuma eh, ya shi ya gama shi har da rafi na ya sadaka لا wannan ba hakan masu dabbobin ban da su da dabbobin da zuwa yanzu sai suka saki eh sai dabbobin suka sa kai da kafin kai ba ka tsawa su yake Allah ya sana kai wani lokacin da ka kula zuwa za ka wuce yana yana yi a sa mutum ya tsare irin wannan ya bambancin da abin nan rana an ce mutum ya saki dabbobin don su da abin nan an ce yadda rana ka tsare mutum gonan ba da gada mai gona shi in mai abin da mai dabbobi shi kuma tsare na shi eh, da rana ne ke kashe ba sai wannan shi da abokin ah, sai ya kawo shi wasu ya tsira sai na gaba ya ji kayan ashe ɗanye ne da kai yana wani maka yake wani ba sanar da abin da wani da kuma ya kasa in ka san yadda na wani ne in ya gaba da ta ta ko ta ta ce a a wani babban abu abin wani wani wata tambaya wanda ya kamata ku santa wani musulunta yana abin yana sallah tare da mutane tsawon shekaru shi ke na sai a kama shi saboda wani tsammanin ya wani laifi aka da aka fara shi kwanuka to an ka fako shi sai ya taho yana fushi don ne waɗannan da yake sallah da su wata ba su ta su karɓi belin sa ba wata yana ganin har yana ganin ya kamata ya sallah wannan an ka faɗa ne don in haushi waɗannan sun yi laifi sun na taimakon musulmi kun wanda ko to abin da na ba shi amsa nace eh wato abin nan da waɗannan sun kai sun kyauta domin ko da ɗaya ne daga cikin an ka ce ya ana tuhuma shi da fata daidai ne su daidai daidai ne taimake shi bai kamata ba amma da faɗuwa wani da mota ko yayi wani abu wanda yake bai ba da zinka bane an ka sashi asibiti da abin nan ko kuma wani abu ya same shi na eh, lalura a biya mata kun ga nan ne za ka taimake yan uwan amma ana kai masu da kanna na za ka kai ka fahimce shi da muka kai ni da babu wani ciwo gare ka fa qala kana bibi da ni jamilun nasu laka salahu yace da an gare ni nan wanda muke ji da duk an raba su da mutane da ya kashe ala yasa qad ala an ana aqtuluka ba shi ne ke cewa ni zan kashe ka ba wallahi lau ba saka alayya laka da to shi kawai yayi ni da ya kashe ni tun da ya ce zai kashe ni ba ma a amma makami ba ko da shi yayi zai kashe ni kudi ba ya san wannan amma kuma zarin shi jahil amma ta bisharar shi ke nan da mutu ba sai wani da ke cewa sarar a kan hanyar makka shi ya kuri ne ila makka lokacin da zan koma zuwa da makka yana ta yana kuwa har mutu wannan da zai samu gafara wanda ya wurin yaji zai da a'a eh, wanda duk ya kashe zai shiga wuta eh, eh wato sai dai yin yaji wannan shi yana ciki wa haya'u amma kunya fa wal ibda da nan tsaye ba nan fa abubuwan da ba su da kyau zai yi abin nan ah, fal haya'u riqatun ta'tari wa sal insan menene kunya ya an ce ni a kunya haya ya ce fa fara kunya menene za ka ce an ce wani na da kunya ni amma na ya wato wani abu ne in yayi wani abu wanda yake gani ya yana taba mutunci zai ji wani abu da fuskar shi Eh, wani tufa ne ke jikka dukkan mutum inda shi ilimin hari ta wakau eh, karahiyar wujuwa ta lokacin aikata abin da ana gari mutane ba su shi to mutum bai iya son har ya ga mutane don a kun gani galibi makaho ba shi da ba shi jin kunya aw ma karku sai da mutum da ko kuma abin da barin sa ya fi aikata shi to mutum abin da ke samu daga dukka shi yake ce ma abin haya kunya wal ibda'u at-tagaful amma ya tarafu lil insan to ana ce a rinsa ido wato in kaga abin da ba ka to ka rinsa ido kuma ba ka gani ba wannan shi ne ibda ba kunya bane wannan wani nau'in karinci ne ji ɗabi'a ta wato abin da mutum bai so ga ɗabi'a shi in ya gansa sai ya rinsa ido kamar bai gani ba وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس هواء النبي ياشف متى كنا وأكثرهم عن الأوراق إجداء كما ياهي متى كيف كان صدق أبو بوا ودن ذيك بعض ذكاء وغنى قال الله تعالى الله ياتي إن ذلكم لقا... إن ذلكم كان يؤذي النبي فيسعي منكم وأتوا أقوي أبنا أنا كرمت الدمتاني لدبا wasu in sun shiga cikin gida annabi sun kaci abinci sai tsaya su dan jira an kace a a in sun ku ta kuma ka ku shiga gida sai an kira ku domin wannan yana yana cutar da annabi yana jin kunya bai mutu ya muku magana al-aya حدثنا ابو محمد ابن ابن عتاب بقراءتي عليه حديث اللي اتى هنا كان تايا حدثنا ابو المعاصم حاتم بن محمد حدثنا الحسن القادسي حدثنا ابو زيد المروزي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا عبدان حدثنا عبد الله اخبرنا شوبه عن قتاده سمعت عبد الله مولى انس يحدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم kun ga abin da ana cewa daga wani daga wani daga wani don amince domin abin nan malaman larabawa sun sau guda an kace mutum yi ƙarya rayuwar shi duka duk abin da an gare shi ilimin da an gare shi ba a so in mutum ya yi karya sau guda don haka wata waɗannan da kuke ji ana ta daga wani daga wani daga wani don a amince abin nan za a fara gaskiya ne <laughs> eh, annabi ashaddu haya'an min al'azara'i fi sidriha annabi ya ya eh, abin nan eh, budurwa kunya lokacin da an ka sanya ta cikin abin nan darbuka wato lokacin ta yi aure an ka ta cikin ɗaki to a wannan lokacin kun ga ba da kunya annabi ya yi ta kunya wa kana idza kada shay'an arabnahu fi wajhi kuma wajen rinta ido in ba shi san abu da mu iya gane da fuskar shi wa kana sallallahu alaihi wasallam latif al-basharat wa ta uh, uh, fatar jikinsa mai laushi ke saboda kanan da ne in abu ya bata masa rai za a iya ganewa raqiq az-zahir wa ta mai kallan abin nan bayyanansa mai sauki ne la yashadu ahadan bima yakrahu haya'an wa karama na shi sannan ba shi magana da kowa ga abin da ya san mutumin nan bai so don jin kunya wa karama na shi kuma don karincin rai wato in ya san ba su san abu ba zai ma magana shi ba wa ana aisha radiyallahu anha kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba laga huwa an ahadin ma ya karahu in wani abu ya zo daga wani an kace wani ya ce kaza ko yayi kaza wanda yake bai so lam yaqul ma balu fulani yaqulu kaza wa kaza bai ce dan ni wani yi kaza ولكن يقول ما بال قام يسمعون يسا وتمتاني ناين كذا بيتا واني ياي كذا كوكو دمي واني كي ين كذا بيتا دمي متاني وتمتاني كي ين كذا بين يجيا شبل kun gane ko ai ya kudu kaza ko ko dan ni an ga halin wasu mutane suna cewa kaza yamma an ga abin da yake hana amma bai cewa wani yayi kun gane ko wala yusari fa'ilahu ba zai ambaci mutum wanda aikata wannan abu ba sai dai ce wasu mutane na yin kaza hmm. warawa anas da kala alaihi rajulun bihi athar subratin kuma wato wannan anas ya riwayo cewa wani mutum ya shigo ga annabi alhali kuwan ga kuwan lalle gare shi falam yaqul lahu shay'an annabi bai ce masa komai ba wa kana la yadu ahadan bima yakrahu alhali annabi bai fuskanta kowa ga abinda mutumin nan ba ya so فلما خرج قال لو قلتم lahu ya da da hada sai annabi yake da kun ce muku ya wanke wannan abu wato jazizan nan da yawa da ya fi wa yanzu uhada ya ɗaya da wannan abu launin nan da ya fi kun gane ko wato wani shigo da wani launi wanda bai dace ba wato annabi bai yi magana ba sai bayan mutumin ya fita ce da kun ce masa ya ɗaya da shi da ya fi don ka kai yayi magana cikin mutane ya walakanta shi shi mutumin launi ko tuwan ko zabin nan قال عائشة رضي الله عنها تاتي حديثي أروي في لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فحاشا ba yana faɗin maganganu na batsa wala mutafashishan ba shi wala fasadan fil aswaqi ba mai yawan surutu na cikin kasuwa ba wala yazidu sayyatu sayya in ai masa mugun aiki da sakawa da shi walakin ya abuwa sau shira ya ke wa kuma sau da kai wa qarhu fi mithl hadha al-kalam an shi kai irin wannan labari fi taurat daga cikin sunan sa cikin taurat an faɗi ga irin halayensa in ya bayyana in bai bayyana ba ni riwayat ibn sallam ibn salam wa abdullah ibn amr ibn al-as وروي عن أروة دقريشي أنه كان من حيائه لا يثبت بصره في وجه أحد cikin kunya annabi sallallahu alaihi wasallama bai kafa idon saka hukkan wani wato sai ya da kai wa annahu kana yukanni amma amma wato in ya zan magana ta ta shi zai magana saboda wani abu da ba a so to sai yayi kinaya ko eh, abin ilai bima ya karahu

kuma matsayin auren da aka yi alhali alhali macen ba ta gama idda ba aka nemi auren amma ba a ɗaura ba sai bayan da ta gama idda to nema aure cikin idda haram tsaye ne amma ta hana in ta ƙara idda an ka ɗaura aure a ce aure na da kyau sai dai an ɗaura cikin idda shi ne ko yana halatta ga mace ta shayar da ɗanta nono a lokacin da yake da bukata alhali kuma a cikinta da akwai janaba Eh, wata ai gano ba ba na jafa ce eh, abin nan eh, bayyanan na ba na jafa ce na ana wuya ta ma'ana ce saboda haka wata ko mutum na da ba ya sa riga da ya yi gumi duka a tafiya yanke rigar nan wata na jafa ce ta ma'ana muna son malam ya yi mana bayani akan wuraren da ake kira north food da sarful inda akan yi rana wata shida ba dare sannan kuma a yi wata shida ba rana sai dare kawai to a waɗannan wurare yaya mutum zai kwatanta yadda zai yi sallah sannan in kuma lokacin azumi ne to yaya mutum zai yi sai ya yi da agogo wata abin nan na mutanen da a kusa gare shi zamanin mutanen da a kusa gare shi waɗanda ke suna ganin rana a wata da faɗuwarta in ko duk gaba ɗaya ba su da labari amma suna iya samun lokacin makka shi ke nan sai su yi da lokacin makka shi ne na asali eh, amma eh, abin nan idan eh, an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama to ya za su iya ganewa yake sannan suna da wata ala mai nuna musu agogo ne akwai wani abu mai nuna musu da kwarai ko wani na cewa muna fatan malam ya ƙara mana bayani akan maganar alkur'anin da malam ya ce ana iya ajiye su a ɗakunan hotel mutane da yawa suna ganin cewa a ajiye qur'ani a cikin ɗakunan hotel ba daidai ba ne saboda irin abubuwan da ake yi a cikin hotel ɗin ƙasashen ƙasan nan namu a ajiye alkur'ani a wurin da ake shan giya da zina bai halatta ba kuma malam ya gaya mana ko alkur'ani mutum zai ba wanda ba musulmi ba to sai dai ya ba shi na turanci zalla wanda babu ainihin larabci a cikinsa to shi yasa muke neman malam ya ƙara mana bayani akan wannan al'amari saboda ganin yadda mutane ke ta sharhi kan wannan magana misali sunday new nigeria ta jiya to wannan eh, abin surutu ba da kyawu ah, shi qur'ani ah, abinda an ka ce ba a taɓa sai da alwala ah, malamai sun shilafa wajen ah, abin magana biyar wajen fassara wannan don an ce hu ah, abin shi kitabin ba la masu ilal mubassaru qur'ani asalin sa daga kitabin makamin ne littafi wanda aka lalle la wato kenan daga lahul mahfuz yake la masu ilal mubassaru hu da mimin ya koma ga na kusa ba mai fada abin nan ba mai taɗa laifin masu sai mutaharu mu'amala iku saboda haka ba yiwuwa a ɗauko abin da a ƙarya daga ciki a kawo kun ga kenan mutaharun nan mala'iku su ne abin nan mutaharun bisa ga wannan fassara qur'ani ana iya taba shi ko kafiri na iya ba bayan haka nan wasu na cewa hu zai koma ga dalilin qur'ani amma kuma su ne mutaharun

na biyu ne abin nan musulunci don in mutum ya musulunta ya tsarki don kafin abin nan cikin wata aya an ce inna mushriku da najasu kafirai na jasa saboda haka ashe nan da su bayan fassara ko wani musulmi na ya dauka ko da janaba ya race ko yana da haila kun gane ko fassara ta uku mai janaba da mai haila don ayoyin da ni karanta muku fassara ta hudu wanda yake babu kazanta ga jikinsa domin an ce fi hirgar shi biyu an yi su taharu mutanen ku ba an ce wato abin nan cikin suna mutanen ku ba wato kusan da masallacin ku ba akwai mutane waɗanda yake suna son su yi tsarki an tambaye su ne tsarkin nan suka ce mun ga yahudu in sun yi kashi suna suna karcewa da abin nan dutse sannan su samu ruwa su wanke a shi kenan wanda bai da kazanta ga jiki shine ke tabawa kauli na abin nan na biyar shi ya fi tsanani shi ne abin na alwallah wanda yake kana ita ake ka kabbarta sallah don haka wata ake fatawa da shi ga mutane to yanzu mun kai abin nan wani abin nan hotel kana ganin bible ciki don wanda ba eh, kirista bai karanta ko da abin nan mun samu an fassara abin nan qur'ani kuma bai zama qur'ani zalla sai ya dan shi ne cikin littafin amma an hada da wani ko da fassara ce na shi tarjama ko abin nan tafsiri ya zama qur'ani domin bai zan sai zalla shi ɗaya ba to sannan kuma waɗanda ake aikin nan cikin hotel din waɗanda ake shugabanni musulmi ne eh, su suka fara rokawa don a ba su sa ga wurare za su ɗauka su kai inda yake za a abin da za a yi ɓanna to sannan kuma kowane abu yana da khairi yana da sharri eh, khairi sharrin abu eh, in akwai khairi ga abu sharrin da za ka bi ba ba zai hana khairi ba in ba kana masallacin juma'a yana yi haka kai ka ga tana ko wani abu da haram sai ka ce shi kenan tunda ana ganin haramaka kan hanya ba za ta yi juma'a ba Eh? kun manta ko ta yau abin nan kuma ku dubi halin da muke ciki shin kafiri ya yi kamar wanda ke cewa ga salatul fatiha an saukar ta fi karatun qur'ani har sau 60 har sau dubu shida kafiri ya kamar wannan to bai da da qur'ani daga hannun waɗannan mutane ba الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته